وما ذلك على الله بعزيز kawar da ku ta hanyar hallaka ku da zuwa da wata halitta sabuwa a madadinku ba abu ne da ba zai yiwu ba a wurin Allah maɗaukakin sarki.